miladiya ta dubu biyu da bakwai? a tafsirin surat yunus kafin mu shiga ayoyin da za mu fassara a yau akwai sanarwa da tambayoyi da kuma sanarwa guda ɗaya za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi masu ɗimbin yawa da suka zo hannun wannan yana cewa mutum yana azumi yana alwala sai ya ji kamar ruwa ya wuce masa babu komai abinda ake bukata dai kada ka yi ganganci wajen yin haka din idan ba bisa ganganci ba ne wannan babu komai sannan kuma yake cewa mutum yana da wasu wasi a kan al'amari na addininsa in ya yi alwala sai ya ji kamar bai yi ba maganin wasu wasi shine kada ka yi aiki da shi duk sanda kake cikin wasu wasi kai ka fahimci cewa kai mutum ne mai yawan wasu wasi to duk abin da ka ta kulla maka na wannan wasu wasin ka yi watsi da shi ka ɗauka kamar babu shi wannan shi zai magance maka wasu wasi insha Allah. wannan kuma yana cewa mai hukuncin sallah a masallacin da boka ko dan duba ya buge gina sallah a cikinsa ta yi shi kuma ba ya da lada ko na sisin kwabo amma masallaci nan <laughs> a matsayin masallaci wannan kuma ya ce bana in Allah ya yarda yana cikin niyyata aikin hajji to yana tunanin Allah ya kai su lafiya ya gaba aikin hajjinsa zamansa da zai yi kafin baro garin gari mai tsarki me ya kamata ya yawaita yi don biyan bukatunsa na duniya da lahira da wafi a makka ko yawan nafila ko da azumi abinda ibnu taymiya yake cewa maganar da malamai suka fi rinjiyarwa ga wanda yake ba mazauni ba ga wanda yake ba mazauni ba shine dawafi tunda ne ita ce damar da baya da ita in har ya baro can to shi kenan ta yanke masa sabanin na fulfulu na fulfulu ko ina za ka iya yin kuma na fula a gidanka ta fi lada sama da kai ta masallaci eh, afdalu salatin mar'i fi baiti illa al-maktuba to amma dawafi wata ibada ce ba ba za ta yiwu ba sai a garin makka shi yasa ka ce wanda yake al'afaki ba dan garin ba ibadar da ta fi masa falala ita ce dawafi saboda ka zai yawaita yin dawafi a yayin da yake dawafi kuma zai shigar da bukatunsa na duniya da lahira wannan kaɗan daga cikin tambayoyin da za mu ansa kenan daga nan sai sanarwa dangane da bukatar da aka gabatar a kwanakin baya ta janareto da ake bukata a prison a masallacin juma'a da ake sallah cewa janareton da suke da shi shekara wajen biyar yanzu ya fara ba su matsala suna bara a samu wani bawan Allah ya taimaka musu to da ikon Allah an samu wani na annabi ya taimaka musu da janareta shine mana adamu musawa chambers a barista ya ya taimaka musu da janareta mai 300 kb Allah ya saka Allah ya biya shi Allah ya sa masa mizanin sa 3000 ko 3000 eh, to cikin taimako da ake samu ga islamic documentation center ta marigayi malam jafar mahmud adam allah ya kansa da rahmarsa yan uwa suna ci gaba da taimakawa ta hanyar malam da an wani ya turo da dubu biyar wani ma ya turo da dubu ɗaya ta hannunsa sannan woman teachers college ko kuma sun turo da dubu biyu sannan akwai wata mata da ce kada a faɗi sunanta daga university take ta maiduguri ta turo da dubu ashirin sannan muslim staff abin da oceanic ko oceanic bank su ma sun turo da dubu talatin da ɗaya wanda total ya kama dubu hamsin da tara wanda waɗannan kuɗaɗe a yanzu an tura su zuwa ga kwamitin da suke hannun da wannan taimako da ake karɓa, Allah ya saka wa duk waɗanda suka taimaka da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ayyuka nasu a mizanin ladan su ranar gobe kiyama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن madaukakin sarki kamar yadda muka fara karantawa a jiya yana magana akan waɗanda suke halatta wa kansu ko su haramta wa kansu abinda bai Allah bai halatta bai musu ba ko bai haramta musu ba haka nan kawai da molanka da kundinka ba tare da wani dalili daga alkur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda muka yi dogon bayani akan wannan aya tana nuna hadarin mutum yayi magana ya jingina wa Allah ba tare da ilimi ba babban hadari ne Allah madaukakin sarki ya ce Allah ne ya yi musu izini su faɗi wannan izinin ubangiji shine samun dalili daga alkur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ba a samu wannan ba to ba a samu izini daga Allah ba am alallahi taftarun ko kuma Allah kuke wa kage duk maganar da za a jingina ta da ta shafi hukunci zuwa ga Allah ko manzansa za a jingina ta zuwa ga wani abu a ce halal ko haram ba tare da hujja daga Allah da manzansa ba to kage ne to shine da Allah ya kawo waɗannan abubuwa guda biyu ko dai wannan ko wannan ko da izini ko kuma kage kuke yi to shine Allah ya ce wa ma zannu allazina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyama sai abin ya tsaya akan batun kage dan tabbas waɗanda suke yin wannan ba su da hujja daga alqur'ani ko sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam dan haka abin da ya rage shine batun kage sai Allah ya ce to me yayi tsammanin waɗanda suke kage su jingina wa Allah ranar gobe kiyama lalle in ba dan suna da Ta kankancewa da cewa abinda suke yi din nan kamar ba laifi suke yi ba za su yi ba da suna da yaƙinin cewa abinda suke yi gagarumin laifi suke yi da ba su yi ba da suna jin cewa akwai ranar da Allah zai cafke su ya sakanka musu akan wannan mugun aiki da suke yi da ba su yi ba to zaton da suke yi na cewa ko Allah bai san abin suke yi ba ko kuma a'a ba laifi ma suke yi ba shi ya ja suke yin wannan shine sa Allah ce wannan zato waɗannan da suke kakar ƙarya suna jingina wa Allah wannan zato suke yi ranar gobe kiyama inna Allah la zu fadlin 'ala nas Allah ma abocin falala ne ga mutane Allah yawa mutane falala ta hanyar saukar da alqur'ani ta hanyar aiko da annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar wato aiko musu da wannan addini da musulunci zama musu da wannan addini da musulunci falala ce babba wacce da ita ya kamata su yi farin ciki kamar yadda ya faɗa a ayar da take baya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu wannan falalar ta addini falala ta alqur'ani falala ta musulunci ita ce abin da ya kamata su yi tinkaho da ita su yi farin ciki da ita su nuna haba haba da ita amma ba haka suka yi ba sai suka saki suka watsar suka kama wasu abubuwa gashi kuma Allah mai falala ne ga mutane walakin na aktharahum sai da yawa yawancin su yawa yawancin su la yashkuru da dama daga cikin mutane ba sa godewa falalar da Allah ya musu ta hanyar yin aikin da Allah madaukakin sarki ya nema su yi ta hanyar barin abin da Allah madaukakin sarki ya ce su bari haka nan cikin arzikin da Allah yake ba su a nan duniya ba kowa bane yake godiya akan arzikin da Allah ya shi ta hanyar ya aikata abin da Allah yake so da dukiyarsa ta hanyar ya guji almubazzaranci da dukiyarsa ya guji aikata abin da zai jawo masa fushin Allah da dukiyarsa da dukiyarsa ba kowa bane yake wani yawa yawanci ba ba su damu da su kula da wannan ba ko kuma ba su damu su nuna ni'imar Allah da ya musu a jikinsu ba ko a abincinsu ko a tufafinsu ko a na iyalansu ko a na kuku waɗanda suke kusa da su domin Allah yana son idan ya baka ni'ima ya ga alamar ni'imar tare da kai inna Allah yuhibbu idza an'ama ala 'abdin an yara an yura athara ni'matihi alai Allah yana son idan yayi wa bawansa ni'ima kaga alamar ni'imar tare da shi kamar yadda ya tabbata a hadisin Auf ibn Malik ibn Nabza yana ba da labari game da mahaifinsa yace ya zo ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama a cikin wata kama mara kyan gani cikin datti da kazanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi hallaka malu kai ko Allah ya hore maka dukiya yace kwarai yace min ayyin man wace dukiya ce Allah ya baka yace min kullin man min al-ibil wal raqiq wal khayl wal ghanam Allah ya hore min kowace irin dukiya Allah ya hore min dukiya ta raƙuma ya hore min ta bayi ta dawakai ta ƙananan dabbobi duk Allah ya bani to shine manzo Allah ya ya kalli irin shigar da yi ba kyan gani cikin datti da kazanta shine manzo Allah ya ce idza ataka Allahu malan fal yura alayka in Allah ya baka dukiya aga alamar dukiyar tare da aga alamar dukiyar tare da to rashin wato amfani da dukiyar da Allah zai baka ka zauna cikin datti ka zauna cikin kazanta baka taimaka ba kowa da dukiyar ba wannan shi kansa baya shi kansa alama ce ta cewa mutum baya godewa Allah ni'imar da Allah ya masa shi yasa yake walakin aktharuhum la yashkuruna sai dai yawa yawaicin mutane ba sa yi wa Allah godiya وما تكون وما تكون في شأن وما تتلو منه من ce wa ma takunu fi sha'ani kuma babu wani sha'ani da ka kasance a ciki ya rasulullah wa ma tatlu minhu min qur'ani kuma babu wani wani abu na alqur'ani da ka karanta a cikin wani yanayi ko wani hali da kake ciki wala ta'maluna min amali kuma kuma babu wani aiki da za ku yi ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama illa kunna alaikum shuhuda ce mun zama masu shaida akan aikin da kuke yi iz tufiduna fihi yayin da kuke kuntsawa cikin wannan aiki wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis kuma babu wani abu da yake koyuwa daga ubangijinka kwatankwacin kwayar komayya a cikin ƙasa ne ko a cikin sama wala asghara min zalika wala akbar ko mafi kankantar haka ko mafi girma daga haka illa fi kitabin mubin face yana nan rubuta cikin littafi mabayyana Allah madaukakin sarki yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana nuna masa irin ikonsa da cikakken sanin sa wanda ya kewaye komai Da kewaye duk ayyukan da bayi suke ciki Allah yana nuna annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wannan gwagwarmaya da kake yi da gwagwarmaya da al'ummarka take yi da gwagwarmaya da makiyanka suke yi makiyan al'ummarka Allah duk ya san abin da suke yi babu wani abu da yake koyuwa gare shi karami ne ko babba kuma abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rubuta shi tuntuni yana nan cikin ilimin Allah Allah ya san da shi sannan kuma yana nan rubuce a gurin ubangiji don haka <clears throat> ka kwantar da hankalinka Allah maɗaukakin sarki ba zai tozarta ka ba ba zai tozarta al'ummar ka ba matukar sun rike gaskiya wa ma takunu fi sha'ani kowane irin sha'ani kake ciki kowane irin lamari kake ciki kowane hali kake ciki wa ma tatlu minhu min qur'ani Allah ya kawo magana sha'ani sha'anin nan halin nan ya ƙunshi duk wani yanayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciki sawa'un yanayi ne na daɗi ko rashin daɗi sawa'un yanayi ne na ibada ko na yanayi na hutawa kowane irin yanayi ya shiga cikin kalmar min sha wa ma takunu fi sha'ani sannan sai Allah ya ce wa ma tatlu minhu min qur'ani aka yi batun karatun alkur'ani karatun wani abu na alkur'ani bayan an faɗa abinda ya kunshi karatun qur'ani din dan a nuna muhimmancin shi karatun qur'ani don a fito da matsayinsa daga cikin ayyukan da bawa yake wato daga cikin duk ayyukan da kake da faɗi tashin da kake Allah yana sani yana kuma gani haka nan abin da kake karantawa mutane na alkur'ani kana musu wa'azi da shi kana karantar da su kana jan hankalinsu da shi da wanda kake karantawa yayin da kake bautawa Allah duk Allah maɗaukakin sarki ya san da wannan haka nan kuma al'ummarsa irin ayyukan da kuke yi gaba ɗaya shi faɗin ku gaba ɗaya mai ku gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya san wannan ya in tufidu da fihi yayin da kuke kutsawa a cikin ayyuka yayin da kuke sa kanku cikin wannan ayyukan kuna yi ba ji ba gani Allah ya san abin da kuke yi akwai kwantar da hankali a cikin wannan mutum bayan Allah ya yi magana da irin mai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta sha ya yi ta fama da ita da irin kalubalen da ya yi ta fuskanta da irin tambayoyi na izgili da ya ta fuskanta daga abokan gaba shi da Allah ke kwantar masa da hankali cewa wannan gwagwarmaya da kake yi Allah ya sani kuma abu ne wanda yake a cikin ilimin Allah dama ya riga ya gudana kuma a rubuce yake a gurin ubangiji haka nan al'ummar ka ita ma duk abin da take yi Allah maɗaukakin sarki ya kawo abin a sigar wato a sigar mudari wala ta'maluna min amalin wato dan ya nuna istibrarin hukuncin hukunci ne mai togewa hukunci ne mai zarcewa a kowane zamani a kowane lokaci duk gwagwarmayar da al'umma za ta shiga ciki da aikin da za ta yi sawa'un wanda yake mai kyau ne kuma mara kyau Allah madaukakin sarki ya sani lokacin da ake kutsawa cikin wannan aiki shi yace wa ma ya'zubu an babu wani abin da yake buya daga ubangijinka min misali zarratin wanda yake kwatan kwatan kwayar komayya fil ardi wala fis sama'i a cikin ƙasa yake ko ko a cikin sararin samaniya yake wala asgara min zalika ko ƙasa da kwayar komayya wala akbara ko sama da kwayar komayya babba ko karami ko mun girman sa ko mun kankantar sa Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta shi a cikin littafi illa fi kitabin mubin face yana nan cikin littafi mabayyani Allah maɗaukakin sarki ya sani sannan kuma ya rubuta don haka <clears throat> babu wani abin da yake koye masa babu abin da yake kubuce masa Allah ya ci gaba da cewa ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم bayan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi waccan aya da muka fassara wacce take nuna cewa mutum ya bauta wa Allah kamar yana ganin sa an ta'budu Allah ka annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara duk abin da kake yi yana gani ka kusanci Allah ka bauta masa ka yi abin da zai samu maka yarda Allah to shine sai yake faɗan matsayin waɗanda suka karbi wannan kira nashi suke bautawa Allah kamar suna ganin shi yace ala ku saurara ku ba da hankali inna auliya Allah lalle waliyan Allah lalle masoya Allah la khawfun alaihim babu tsoro tattare da su wala hum yahzanuna kuma ba sa bakin ciki allazina amanu sune waɗanda suka yi imani wa kanu yattaquna kuma suna kiyaye dokokin ubangiji Allah ce lahumul bushra fil hayatid dunya suna da albishir tun a nan rayuwarsu ta duniya wa fil akhirah suna da albishir a ranar gobe kiyama la tabdila li kalimatillah kalmomin Allah maganganun Allah babu abin da zai canza su zalika huwa al-fawz al-azim wannan rabo mai girma shine rabo wanda yake mai girma daga Allah wannan aya ce mai girma wadda na san da yawa ana ana ta jira akwai waɗanda suke ta lissafa ayoyi yaushe za a zo ala inna auliya Allah kuma ba komai zai sa mutane su ko a rukan ayan nan sai idan a ji bayani daga bakin a waɗanda ake arar bakin su a ci masa a ci masa abin nan a ci masa albasa ana cewa ba sa son waliyai to ga kuma Allah ya faɗi ya faɗi waliyai alqur'ani to ya za su yi idan suka zo kan wannan ayar tunda su ba sa son waliyai na san wasu suna so su zo su ji ya zabi da ga wata aya za ta za ta makale mana a wuya mu kasa furzo ta mu kasa haɗe ta to babu shakka kanmu mun ji daɗin da Allah maɗaukakin sarki ya ban mu da ran mu da lafiyar mu har muka zo kan wannan aya domin har kullum aji bayani daga wajen wanda abin ya shafa ya fa a dinga aran bakinsa ana fadar abin da ba shi ya faɗa Allah ya faɗi wani yayi a alqur'ani manzon sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wani yayi a hadisi don haka babu wani musulmin kirki da zai ce bai imani da waliyai ba in ya ce bai yadda akwai waliyai ba ko bai yadda da waliyan ba ko ya ci mutuncin waliyai to zai iya barin musulunci gaba ɗaya zai fita daga musulunci la iyaka ita kalmar auliya udin ce tana da fuska biyu akwai auliya ullahi akwai auliya shaitan Allah ya faɗi auliya Allah ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun ce wa qatilu auliya ash-shaytan inna kayda shaytani kana da'if wannan ta sa da jumawa ibnu taymiya ya rubuta littafin al-furqan baina auliya auliya ar-rahman wa auliya ash-shaytan littafi kato kam ya rubuta dan yayi bayani tsakanin bambanci tsakanin waliyan Allah da kuma waliyai na shaytan waliyan Allah babu wanda ya isa ya inkarin a karkashin wannan aya za mu faɗi waliyan Allah yadda suka zo alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma mu faɗi bambance bambance tsakanin su da waliyan da ba mu yarda da su akwai bambance bambance da yawa za mu faɗi goma daga cikin tsakanin waliyan da muka yadda da su su ne waɗanda Allah ya magana a cikin alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda mafi girman su mafi ɗaukakar su bayan annabawa da manzanni shine sayyidina abubakar ne shugaban waliyan duniya bayan annabawa da manzanni mu a aqida muta'ala sunna haka take kuma mun yarda da haka za mu bayani akan menene waliyai a cikin alqur'ani kamar yadda ya zo a wannan aya da kuma ainihin a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma bambanci da yake tsakanin waliyi a alqur'ani da hadisi da kuma waliyi a aqida ta sufanci imamu tabari Sheikhul mufassiri za mu fara ta kansa don ya ba mu tafsirin wannan aya tukuna Imam tabari mun sha faɗa shine farkon wanda ya fara tara tafsiri guri guda ya rasu shekarar hijira tana ɗari uku da goma ga abin da yake faɗa ƙarƙashin wannan aya ya ce abin da yake daidai wajen fassara wannan aya shine alwaliyu huwa man kana bis sifati allati wasafahu Allah biha waliyi shine wanda yake da sifan nan da Allah ya faɗa shine wanda amana wattaqa yake da imani kuma yana tsoron Allah kamar yadda Allah ce allazina amanu wa ita ce magana da ne waɗanda takan nan ta ɓangare biyu ce jibintan nan ta bangare guda biyu Allah maɗaukakin sarki shi ne waliyun ladina amanu shi ne yake jibintar waɗanda suka yi imani shi yake jibintar duk wani mumini mai tsoron Allah yake kulawa da shi yake ba shi nasara yake ba shi agaji Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah shi ne yake jibantar waɗanda suka yi imani yana fitar da su daga dubbai na kafirci da shirka da bid'a zuwa ga haske na tauhidi Allah yana cewa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa' alladhina la ya'lamun innahum lam yughnu 'anka min Allah shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul mu'minin Allah ya ce sannan muka sanya ka akan shari'a ta daga wannan al'amari don haka sai ka bi ta sau da kafa kada ka bi soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi ba za su wadatar maka da komai ba a gurin Allah kuma lalle azzalimai sashin su majibinta sashi ne Allah kuma shine majibincin ne. wannan shine wilaya ta ubangiji ga Bawa, shi ma bawa yana da muwalati zuwa ga ubangijinsa muwalatin bawa zuwa ga ubangijinsa shine ya so Allah ya so manzansa sallallahu alaihi wasallama ya taimakawa addinin Allah wannan shine muwalatin da bawa zai yi ya zama waliyi na ubangiji wallazina amanu ashaddu hubban lillah kamar yadda Allah ya ce waɗanda suka yi imani sun fi kowa sun fi tsananin so ga ubangijin. don haka in suka so Allah suka taimakawa addinin Allah su ma Allah zai girmama su ya so su ya ba su nasara in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum har idan kun taimaka wa addinin Allah Allah zai taimaka muku kuma ya kafe dukkan ku akan gaskiya don haka walittaka ba haja bace da iyaye suke gadarwa da 'ya'yansu ba gadon walittaka ake imani da takawa su ne tafarkin samun walittaka mafi girman hadisi da ya zo a kan sha'anin waliyai shi ne hadisin abu hurairah wanda bukari ya rawaito man ada li waliyan faqad azantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه wala in ista'azani la u'izanna Nabi sallallahu alaihi wa sallama yace gashi abinda Allah yake gaya mana yace duk wanda ya ja yayi gaba da masoyina waliyina to ina masa shaidar fito na fito mi yaki kuma babu abinda bawana ya kusance ni da shi abinda na fi so sama da abinda na farlanta masa ya yi abin da Allah ya faranta masa na farin nan. sannan ya ce bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da aikin na filfilo har sai na so shi idan na so shi sai in zama jinsa da yake ji da shi in zama ganinsa da yake gani da shi in zama hannunsa da yake jimka da shi in zama kafarsa da yake tafiya da ita kuma wallahi wallahi tabbaci hakika idan ya tambaye ni zan ansa masa in ya roƙe ni zan bashi in ya nemi tsari na zan tsare shi ya ce ban yi kai kawo wajen wani abin da zan aikatawa ba kamar yadda na yi kai kawo wajen karɓar ran bawa na mumini wato yana ina yana ina karɓar ransa shi kuma yana kin ina abin nan ina ina ina kin saba ina kin in saba masa in sa masa abin da zai sa masa bakin ciki a ransa wannan hadisi ma'anarsa a gurin musulmi gaba ɗaya. malaman musulmi qa'ibatan gaba daya malaman musulmi kamar yadda ibnu rajab al-hanbali yake faɗa a cikin littafin sa al-ulum wal hikam ko jami'ul ulum wal hikam sharhin al-arba'un an-nawawiyya da yayi yake cewa ma'anar wannan hadisi duk sanda zuciyar bawa ta cika da ganin girman ubangiji wannan girma na ubangiji zai kore zai share dukkan wani abu da zai tsarsu a zuciyar bawa wanda ba Allah ba yawa da bawa baya da wani rabo ko wani kaso a zuciyarsa wanda ba na Allah ba san zuciyarsa ba ya da rabo ba ya da wata irada sai irada da ubangijinsa yake nufi da ubangijinsa yake nema a wajensa to a wannan lokaci duk sanda bawa zai fitar zai furta bakinsa zai bude fatar bakinsa yayi magana to zai faɗa da yake alkhairi da zai yarda da ubangijinsa ba zai yi motsi ba sai da umarnin ubangiji ba zai yi magana ba sai da abin da Allah ya yarda da shi yake so ba zai ji komai ba sai abin da Allah ya yarda ya ji ba zai ga komai ba sai abin da Allah ya yarda ya gani ba zai jinki wani abu ba sai abin da Allah ya yarda ya kama wannan shi ne ma'anar kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa da alladhi yabsuru bihi wa rijlahu allati yamshi biha har zuwa ƙarshen hadisin ibnu rajab alhambali, ya ce wa man ashara ila ghairi zalika wanda duk ya ba wannan hadisin wata ma'ana ba wannan ba fa inna ma yushiru ila al-ilhadi yana yana nuni ne zuwa ga ilhadi fandarewa da karkacewa da kangarewa ubangiji min al-hululi wal ittihadi aqidar hululu cewa Allah na sauka jikin mutum ko aqidar ittihadi cewa Allah da wani za su iya haɗewa su zama abu ɗaya to wallahu wa rasuluhu bari'an min duk ne wannan aqida ba shi ba Allah ba shi ba manzon Allah don haka hadisin shi ya fassara kansa bawa idan ya kusanci Allah ya kusanci Allah da farilla sannan ya kusanci Allah da nafil to sai Allah ya so shi san ubangiji da zai masa shi ne zai sa shi ba zai yi motsi ba sai cikin yarda duk abin da zai yi zai yi shi ne ƙarƙashin yarda Allah shi kuma Allah zai sakanka masa akan wannan dukkan abin da zai roki Allah Allah zai bashi saboda wannan hadisi ya nuna mana turbar da mutum zai kama in yana so ya zama waliyi a musulunci shine kiyaye farillai ya yi kwaɗayi ya kwaɗaitar da kansa akan aikata nafin tulu Nabi sallallahu alaihi sallama, a cikin wannan hadisi kudsi ya yi bayanin samara sakamako kyakkyawa da mutum zai samu a ƙarƙashin bin wannan tafarki shi ne Allah maɗaukakin sarki ya datar da bawansa ya kasance dukkanin gabansa suna aikata abin da Allah yake so ya kasance babu abin da zai yi masa yake yake da sauki a gurinsa irin abin da yake yarda ce ta ubangiji da abin da yake soyayya ce ga ubangiji Allah ya tsare masa gabansa ba zai shiga cikin abin da Allah baya so ba ba zai saurari abin da Allah baya so ba ba zai ga abin da Allah baya so ya gani ba zai ji abin da Allah baya so ya ji ba ba zai taba abin da yake bai halal ba halal ɗinsa ba ba zai yi tafiya ko yunkuri cikin abin da yake barna ne da kafafuwansa ba wannan ita ce hanyar da ake samun walittaka aikin farilla aikin lafiyar imani da takawa su ne aikin da abin da zai baka walittaka ba wai a ga wasu abubuwa na ban mamaki tattare da kai ba a ga kana tafiya a kan iska a ga kana tsuntsu a sama a ga kana cin kayan itatuwan da babu shi a ƙasar ku kullum kai za ka nuka hannu ka tsebo a wata ƙasa ka ci wannan ba shi ne walittaka ba wannan ba ita ce alamar da take nuna mutum waliyi ba ne in aka duba kurkubi, tafsirin kurkubi. tafsiri ne sananne kuma mutane malamai suna karanta shi musamman a nan kasar a cikin suratul baqara a ƙarƙashin tafsirin ayoyin da Allah maɗaukacin sarki yake magana a kan halittar annabi Adam da saukar da shi. Kunna lil mala'ikati sujudu li Adam fa sajadu illa Iblis aba wa kana min al-kafirin. Daga wannan daga wannan aya inda yake tafsirinta a ƙarƙashin wannan tafsiri yake cewa malaman mu Allah ya ji kansu da rahama suna cewa wa man azhara Allah ala yadayhi mimman laysa bi nabiyyin karamatin wa qawariq lil adati falaysa zalika dallan ala wilayatihi yace wanda Allah madaukakin sarki ya nuna wasu abubuwa na karama ko wasu abubuwa da suka keta al'ada ba a saba ganin su ba a hannunsa mutumin nan kuma ba annabi bane malam ya ce malamai sun gaya mana cewa wannan ba alama bace da take nuna shi waliyi abinda ya ce kenan ya ce don an gan shi ya yi wannan kada a zaci alama ce da take nuna shi waliyi khilafan li ba'd as-sufiyyati wal ba. ke sabanin abin da wasu sufaye ke ke gani ko kuma shi'a su qalu inda su waɗannan suke cewa inda zalika yadullu ala annahu yau. wai in ya ga an ga haka tare da shi alama ce da take nuna shi wali wai da shi ba wali ne da Allah ba zai bayyana wannan abun a hannunsa ba bayyanar abun a hannunsa alama ce da take nuna mana su wali ne malam yace mu kuma dalilin mu anan shi ne. sanin wane waliyu ne abu ne da ba zai inganta ba illa ba'da al-ilmi bi annahu yamutu mu'mina sai ka san cewa zai mutu mu'mini in ba mu san mutum zai mutu mumini ba ya za mu iya yanke maganar cewa wali ne dan kawai mun ga ya wasu abubuwa na saddabaru kawai sai mu ce wali ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya faɗi irin matsayi da Allah madaukakin sarki zai fito da waɗannan waliyai a cikinsa a ranar gobe kiyama da annabawa za su dinga mamaki in sun ga waɗannan bayan Allah da da ibnu hibban su rawaito hadisi sahihi daga abu hurairah Allah ƙara masa ce manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya ce inna min ibadillahi ibadan laysu bi anbiya yaghbituhum al-anbiya wa shuhada Allah yana da wasu bayi na musamman waɗanda su ba annaba ba ne amma annabawa su kansu suna mamakin abin da suka samu na alheri ranar gobe kiyama kila aka ce da ya da manzo Allah man hum la'allana nuhibbuhum nuhibbuhum na suka ce suwaye waɗannan dan mu ma mu so su qala hum qawmun yace wasu mutane tahabbu bi nurillahi hasken ubangiji ya sa suka zama masoya juna hasken ubangiji shine alqur'ani da musulunci da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya hada su min gairi arhami ba wani abin nan zumunci na haihuwa ba ya hada su wala ansabin ko na nasaba ba su hada tarayya ba ba su hada dangantaka ta uwa ta bangaren uwa ko ta bangaren uba ba wujuhuhum nurun fuskar su haske take yi alama nadira min nuri akan ruka na haske la yakhafuna idza khafa an-nas lokacin da mutane suke cikin firgici da tsoro su ba sa cikin wannan firgici wala yahzanuna idza hazina an-nas lokacin da mutane suke bakin ciki su ba sa mutane ne wanda ba kowa kowa ba ba ba san su ba wa nawazi'ul wa nawazi'ul qaba'il daga dandazan kabilu daban-daban kabilu daban-daban za su fito bayan kabila ɗaya ba lam tasil bainahum arhamun mutaqariba babu wani zubin kusanci na dangantaka ta haihuwa da ta hada su habu billahi wata tasafu sun hada kansu ma saboda Allah sun so junansu saboda Allah kaga tun daga nan zaka fahimci sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun cika wannan sifa daga kabilu daban-daban ba zumunci na haihuwa ya hada su ba ba ta bangaren uwa ba ba ta bangaren uba ba addinin Allah shi ya hada su suka so junansu saboda Allah suka hada kansu kan addinin Allah daga kabilu daban-daban yad'u Allahu lahum yawm al-qiyamati manabira min nur Allah ranar gobe kiyama zai sa a aje musu mimbari daban-daban na haske yace fa yaj'alu wujuhahum nuran wa thiyabahum nuran Allah ya sanya fuskokin su su yi haske tufafinsu tufafin da za su saka har ila yau na haske ya fi za'un nasu yau mal kiyamati wala yanta'u mutane a ranar gobe kiyama za su shiga cikin firgici da tsoro su kuma waɗannan ba za su firgita ba wa hum awliya Allah waɗannan su ne masoya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro tattare da su ba su bakin ciki waɗannan su ne wani ne. ƙarshen waliyi a duniya shine ƙarshen mumini taƙiyyi da zai bar duniya gwargwadon imanin ka gwargwadon ka walittakar ka wanda ya fi kowa imani da takawa shi ya fi kowa zama waliya gurin Allah inda akramakum inda Allah ya asbaku wannan ita ce martabar da ta fi kowace martaba a gurin annaba abin nan sayyidina abubakar shi ne an ƙa hazin umma ba'da ba'da annabiyina wal mursalin bayan annaba da manzanni sai Abubakar shi ne atqa hadhihi al-umma Shi ne Allah yake cewa sai jannabu hal atqa atqa din nan shine sayyidina abubakar allazi yu'ti malahu tazakka babu wanda ya fitar da dukiyarsa ya ciyar da ita wajen ɗaukaka addini a makka kafin a yi hijira sayyidina abubakar shine na farko wannan aya kuma makkiya ce saboda haka abinda in shi'a suke cewa ai sayyidina ali ake sun yi wauta wajen fahimtar alqur'ani ayar na farko makkiya ce sayyidina a lokacin ana maka yaro ne karami bai yi ma kudin ba bare har ya ciyar ce shi ake nufi da wannan aya sannan kuma a wancan lokaci ma shi ake tallafawa shi ake ciyarwa ba shi yake ciyarwa ba wannan kuma da Allah yake magana akan sa yu'ti malahu yatazakka sannan Allah ya sifanta shi wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ba wani ne yayi masa wani abu ba yake sakanta masa yana yi ne illa ibtiza wajhi rabbil a'la sayyidina ali a wannan lokacin a karkashin kulawar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kamata a taimakawa abu talib a taimaka masa a ɗauki wasu daga cikin ‘ya'yansa sai na Ali ya ɗauki ɗansa a sai na Abbas Abbas ya ɗauki ya ɗauki ɗansa a tuki shi ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki Ali yana kula da shi kaga shi ne shi a wannan lokacin shi ake taimakawa ba shi ake tallafawa ba to kuma saboda rashin fahimta a zo a ce wai ayan nan shi ake nufi shine atika don haka tunda shine atika shi ya kamata ya zama khalifa bayan manzo sallallahu alaihi wasallam wannan rashin fahimta alqur'ani ne da rashin sanin tarihi wannan shine waliyi allazina amanu wa kanu yattaqun fa bi qadri al-imani wa bi qadri al-taqwa yunalu al-wilayatu inda Allah gurgudan imani gurgudan tsoron Allah kake samun walittaka a gurin Allah idan kuma Allah maɗaukakin sarki ya san shi ne ya san huwa alamu zai malittaka shi ne ya san waye yake da takawar ka gaba ba ka da iko ka ce wa da shi ne waliyin in ba waɗanda Allah ya yi wa shaida ba irin sai da abubakar da sauran sahabbai gaba ɗaya ba ka da ikon ka nuna wani ka ce wannan wani kawai ka yi wa mumini kyakkyawan zato duk wani mumini da ka sani zahirin sai nan ka ɗauka a zahirin sai yana nuna masoyin Allah ne don haka kana fata ya zama cikin masoya Allah amma ba ka da abin da za ka faɗa kan ka nuna wani ka ce wannan shine wani? kamar ka ce wannan shine yake da imani da tsoron Allah wanda kuma wani abu ne a zuciya kamar yadda manzo Allah ce at-taqwa ha huna waye zai iya tsaga zuciya ya ga taɓawar wani ya ce shi waliyi ne har a shiga masa wasu abubuwa da bai kamata ba wannan shine waliyi a alqur'ani shine kuma waliyi da sunna ta yi bayani sai kuma waliyi a gurin waɗanda ake da husuma da su muke ja da su muke cewa ba mu yadda da yadda su suka fahimci waliyi ba in mun ji yadda Allah ya sifanta waliyi alqur'ani allazina amanu wa kanu yattaqun to mu je su kuma ya suke su da sauri wannan shi zai fara ba mu bambanci tsakanin walittaka a wajenmu da walittaka a wajen in aka karanta a jawahirin ma'ani juz'i na biyu shafi na saba'in da shida ga shi na zo da shi amma ba sai na buɗa ba a ciki in kuma kuna so in buɗa to to kat dan kada wani ya karya ta mu yana magana akan yana magana akan wali akwai wani abul abul marsi ɗaya ne daga cikin zuhadu mutumin marsiya ne marsiya cikin andalus ne amma ya zo ya zauna a a masar ya lizumci abul hasan shazali mai dariƙa shazaliya to akwai wata magana da ake da aka ce ya faɗa ya ce lau kushifa an haqiqatul waliyyi la ubida da za a fito a yi bayanin haƙiƙan wane ne waliyi mutane sai sun bauta masa to aka yi tambaya aka ce to yaya wannan magana mai take nufi to ne shek yake bada ansa yake cewa haqiqatul wali haqiqanin wali annahu yuslabu min jami'i sifatil bashariyya ana tuɓe masa dukkanin sifofinsa na ɗan adam zai zama ba ɗan adam bane me zai zama yace wa tahalla bil akhlaqil ilahiyya zai zama dabi'u irin na ubangiji shi gaba ɗaya zai ado da su zahiran wa a zahirinsa da baɗininsa. a zahirinsa da batininsa yace wannan ita ce ya sa abul abbasul al ya ce da an nuna wali yadda yake sai abota masa don za a gan shi kamar Allah din to wannan shine wali a mafhumi kuma haka in ka duba ba wai a wannan littafin ba littattafai da dama ko da dama daga cikinsu abul abul faid al-manufi mahmud ibn umar cikin littafinsa jamharatul auliya irin maganar da yake nan haka nan ali ibn muhammad sharif al durjani a cikin littafinsa at-tarifat irin maganar da yake nan kaga ashe waliyin da mu muke magana a kansa daban waliyin da su suke magana a kansa daban mu namu allazina amanu su kuma man suliba minhu jami'u sifatil bashariyah da ba an tuɓe shi daga tabi'u daga sifofi na ɗan adam wa tahalla bil akhlaqil ilahiyya zahiran wa batin to ga bambance bambance guda goma da zan faɗa na farko a tasu aƙidar waliyi yana rikida ya fito a kama daban-daban kuma ya bayyana a gurare daban-daban a lokaci ɗaya in aka duba a tsabakatul kubra ta abdulwahab sha'arani juz'in sa na biyu shafi na saba'in da takwas a tarjamar a shek hussein abu ali ɗaya daga cikin waliyan littafin sai yake ce mana kana hadha shaykhu minkum malil arifina shi wannan shaiku yana daga cikin masana Allah masu kamala wa ashabid dawa'ir yana daga cikin masu da'ira daban-daban wa kana kathirat tatawurat yana rikida da yawa da yawa tadkhulu alayhi ba'd al-awqat fa tajiduhu jundiya wani lokaci ka shiga sai ka ganshi a ka ganshi kawai dan sanda ne ko soja ne force za ka ganshi kudu ba ta fa tajiduhu sab'an wani lokaci in ka shiga sai ka ga kawai zaki thumma tadkhulu wani lokaci kuma ka shiga wajen sa fata juduhu filan sai ka ganshi giwa thumma tadkhulu fata juduhu sabiyan wani lokaci kuma sai ka ganshi yaro wannan ya ci gaba da cewa a cikin wannan littafin asabaqatu shafi malamai sun san shi ina fadar shafi ina fadar littafi dan da irin wannan tattaunawa ne za a fahimci ina ne aka samu safanin. ta yaya za a dinke shi ko idan muka gane waɗannan su suka samu mana sabani duk muka ce a to wannan duk mun watsar ba kai ya haɗu ba to amma in ba a gane ba sai a zo a ce kai ba ka san wali kai kuma ba a ba a barka kai bayanin wani wali ne kace kai baka yarda da shi ba amma in kai bayani abokin husuma ya ce a ni ma irin wannan waliyan ba yadda da shi to amma in ba a gane ba sai a zo a ce kai ba ka san wali kai kuma ba a yi a barka kai bayanin wani wali ne ce kai baka da shi ba amma in kai bayani abokin husuma ya ce a ni ma irin wannan waliyan ba yadda da shi ba kaga kai ya hadu to shi yasa muke faɗa ba wai ba wai to na bane a muna so ne a gane ina cutar take ai likita ba zai iya maka magani ba sai a binciko cutar bai kamata mu rufe kanmu a cikin yashi ba ko mu dau matsalar mu mu ce mu koyi ta a ƙarƙashin kafin ba za ka yi ba yace wa qad a at-tabaddul li jama'ati kasiratin min al-awliya yace da dama da dama daga cikin waliyai sun samu firkida iri iri yace kamar akwai wani qadibul ban qadibul ban shi wali ne mai wannan sunan sufi ne da har yakan yi tsirara gaban mutane kamar yadda ibnul mulakkin a cikin tabaqatul awliya in aka duba tabaqatul awliya ta ibnul mulaqqin shafi na 437 ya kawo tarihin shi qatibul bal saboda walittaka tsarara yake gaban mutane yace to yakan rikida wa sayyidi husayn abu ali shi ma yakan yi rikida wa sayyidi ibrahim ad-dasuqi al-misri wani ba masari ne shi ma yana rikida haka nan sayyidi abdul qadir al-dashtuti ba abdul qadir al-jilali ba al-dashtuti shi mutumin masar ne wancan jilali mutumin bagdad ne shi ma yana rikida sai ya bada misali yace wata rana shi wannan na karshe din abin nan kai ibrahim sayyidi ibrahim yayi sallar juma'a yayi wa mutane kuma sallar juma'a a ranar a garuruwa hamsin a ranar garuruwa hamsin ya musu sallar juma'a wannan ana faɗar ana faɗar ne Ƙala. shi abdulwahab wahab sha'rani ya ci gaba da ba da labari ya ce wa akbar jama'atu mimman safara ma as-sultan qaid bai akwai irin cikin sarakunan mamalik din nan na jarakisa na turkawa da aka yi a masar ya yarda da shugabanci sosai wata rana wai sai yayi tafiya ya yi tafiya kafin ya yi tafiya ya bar masar ya zo ya nemi izinin abdulkadir gashtuɗi kan cewa zai yi tafiya a ba shi izini a sa masa albarka wannan sarki basaraki da ya tafiya ya shiga garin halab halab a cikin siriya ne yana shiga garin sai ya je ya samu wannan abdulkadir gashtuɗi da ya nemi izininsa a masar sai ya zo ya same shi baya da lafiya a wata zawiya a kwance mutane sun kewaye shi sai mutanen nan suka ce inna shaykha lahu huna nahwa sanatin da'if la yastati'u al-mashi suka ce kaga malam anan shekara guda a wannan zawiyar baya ko iya tafiya baya da lafiya shi kuma can a Masar ya nemi izinin sa da zai zo halaka a kuma can ya bar shi wasa ɗaya da ya wuce lafiya lau amma kuma ya zo ya same shekara ɗaya a shekwance a halar baya da lafiya to shine Abdul Wahhab Sha'rani sai ya tambayi malaminsa sa Ali al-Khawwas za ku ji waɗannan sunayen suna ana amfani da su a nan daga irin waɗannan littafin aka samu su aiki. Ali al-Khawwas malamin Abdul Wahhab Sha'rani ne sai ya ce sai shi Abdul Wahhab Sha'rani sai yake ce masa to idan waliyin zai rikida ya zama jiki-jiki daban-daban daban-daban a guri guda a gurare daban-daban a lokaci ɗaya shin in jikin nan yayi laifuffuka ko ya yi ayyukan lada za a tara laifukan a ce kowane laifi a zaman zaman kansa yake ko kuma kowane aikin lada da zai zaman kansa yake yanzu kamar wancan da ya sallah juma'a a gari hamsin a rana ɗaya za a ba shi ladan sallah juma'a hamsin ne to shi ne sai shi auliyul khawas ya ba shi ansa ya ce yu akhadhu wa yusabu bi kulli fi'lin sadara min min jami'i tilka suwari yace za a kama shi ko a bashi lada akan duk ayyukan da wannan surorin suka yi wannan jikunan da ya bayyana da su walau balagat alfa sura ko da sun kai dubu lahu ajruha wa alaihi wuzruha abin da yayi na laifi na lada yana da shi abin da yayi na zunubi yana da shi suyudi dalaluddin suyudi kun san mutum ne yana da kwashe-kwashe Allah ya ji kansa a cikin littafinsa al-ahawilil fatawi yana da wata risala in ana so a je a duba sunanta almunjali fi tatawwuril wali almunjali fi tatawwuril wali wato yayi ta ne dan ya nuna cewa wali yana da kida ya zama daban-daban har ya kawo da sigogi bayan ya kai irin waɗannan kisoshi a asali tambaya ce aka yi masa mutum biyu ne suka rantse kowa ya rantse a daren ya ce wani wali wani a gidan ya kwana to waye za a a yau ya yi rantsuwa cewa in ƙarya yake saki ya hau kansa matarsa ta saku to waye daga cikinsu matar ta za su a rana ɗaya a dare ɗaya wali ɗaya sun ce kowa ya ce a gidan ya kwana to shi ne wa aka tambayi suyuɗi shi ne su ya ce ba wanda matarsa ta saku kuma duk sun faɗi gaskiya to shi da ya rubuta wannan risala al-munjali fi tatawurul wali to kaga bambanci na farko kenan mu ba mu yadda wali yana yana yana yana rikida ba sannan abu na biyu inda lokaci abinda waliyan tsufanci suke tunaninsa a kwakwalwarsu gaskiya ne yana aukuwa ne a zahirin abin da yake wakana a rayuwarsu wato yanzu kana iya yin tunani ga kanan kayi fiffike ko ka tashi sama ka yi tsuntsu kila ma ka je maka ka je madina ka dawo wannan tunanin ka zai iya baka wannan dan tunani ba ya da geji ba ya da limit ba abin da zai hana tunani ya ta yawo to in wali ne wannan to da gaske ne yayi da misali a cikin at-tabaqat sha'arani ya kawo a tarjamar Abdurrahman ibn Ishaq Abu Ali ibn Jauhari wani ba masari ya rasu shekarar hijira 320 yace wata rana ya je ya nitsa kansa cikin ruwa irin ninkaya din da ake a cikin ruwa shi wali ya je yayin ninkaya a ruwa yana ninkaya wai sai ya bulla a Bagadada daga masa. sai ya gan shi ya bulla a Bagadada ya auri wata mace a nan Bagadada sun zauna shekara shida da ita har sun haifi ‘ya'ya sai ya ɗago kansa daga ruwan shi ne ya isa kana to shi ne da ya ɗago kansa sai ya je gaya wa mutane labari sai suka ƙi yadda cewa wannan ai ba zai yiwu ba daga ka shiga ruwa kuma shikenan duk wannan abin da ka faɗa sai faru ka bayyana a bagada da kai aure kai wata shekara shida ko ha haifa to wai ana nan bayan wani lokaci matan nan da ya aura shi ne ta tana ta neman inda yake ta kwaso ƴaƴan tana neman har suka haɗu wai kuma har ya je ya yi wa malaman zamanin sa tambaya suka ce auren ku yana in aka duba littafin al-jawahir wa durr na sha'arani ko littafin sa tabaqatul kubra akwai wannan bayani haka nan kissar a shekul kurdi wanda ita ma eh, shara ne da yake bamu labari a cikin tabakatul kubra juz'i na biyu shafi na 164 cewa abdulkadir kurdi ya ya ya ya ya ya ya zauna shekara ah, wata wata shida wata shida yayi wato daga masar yake mutum asalinsa mutumin iraki ne amma ya zauna a masar wai ya fita ya je iraki kamar ganin gida ya yi wata shida ya dawo kuma dukkan lokacin tsakanin sallar al'asar da magaruba a tsakankanin sallar al'asar da magaruba ya je iraki ya je ya zauna wata shida ya dawo kisar da tafi wannan ban mamaki ƙisar da take cikin asirul akbar asirul akbar wa nurul abhar na Sheikh Ibrahim inda yayi sallar shafa'i kafin ya tashi ya kawo tiri ya shiga la ya shiga halara ta ubangiji ya shiga halara ta annabi ya shiga halara ta shehu tijjani a cikin shekaru miliyan uku da dubu ɗari shida da ya farfado dukkaninsa tsakanin shafa'i da wuturi a cikin sirrul akbar za a ga wannan kisa kun ga wannan ta ta kuma mamaki da wanda ya rufe kansa ya abin to bambanci na biyu kenan insha Allah gobe za mu tashi akan bambanci na uku